wow injiniya yanzu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah <laughs> injiniya kana ji na kana ji na yanzu yayi yanzu ya zo a <laughs> ah, yanzu yayi yanzu yayi shi ma wancan gashi nan na aiki a kan shi ma sarki zaki eh eh eh shi ma ka duba ka duba an hack ne shi ma an hack wannan account shi ma an hack an hack account na ne ka san makiya makiya makiyan Allah makiyan Allah ana Allah Allah a ga ruguza ni a za ah, su ya wala su ya wai jiriya kaga yanzu alhamdulillah yau yau yau za mu yi program yau wato shi wancan na kira shi na san zan dora shi eh alhamdulillah yanzu wallahi yanzu yanzu duka yayi yanzu duka ya zo injiniya yanzu mu ya mun gyara wallahi injiniya ka yi kokari ka injiniya ina zan saka <laughs> na ce na zan saka ka ne <laughs> wallahi yanzu yayi yanzu duka ya zo yanzu duka ya zo yanzu duka ya zo eh shi shi eh shi mala ibrahim shi ka tura masa ka san kan da shi ka saka shi yanzu yayi yanzu yayi yau akwai program kenan akwai bukatu a sai sannan akwai bukatu ka saka har mutum guda har mutum biyar a waɗanda za su iya yin live program eh akwai bari bari eh yanzu bari saka maka amma za za za ka biya 15 dollar per month Okay, ah, no, no, no. Amma akwai wanda nake biya almost ka duba ka duba rate na ina biya almost uh, ya suna shi uh, ah, 90 eh. something uh, dollar per month a month nake yasa wannan 15 dollar na yazo zo ya karu kan wannan 95 da eh, wanga 96 dollars nan kai kenan ko yes okay all right okay so amma na sai kana bukatan ka kara wasu da yawa amma shi wancan da za a saka shi yanzu na saka shi a kai na yi requestin masa a yanzu bai accept request eh she mu kira shi kenan she mu kira shi kenan aha yanzu bayan haka kuma akwai mm, Barin yanzu tunda mun sau barin sauka ah yanzu